alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ci abu karatun daga littafin alhaqul mubin idan juzniye ni ce ko mun ga babu mulatafati da yake babu ne ga ga yace da su ya gida kan yi musu da jami'an an sa ibn sa'adin radiyallahu anhu kala da ba sa ibn sa'adin wasu kuje da da ilmi waga wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ana wa kafirul ni fil jannati da. ni ne ga ne don e kujiye ne yi yalo lo aljanna wa shara bis sababati wal wusta mutiji shara gangani be a sababa egwa egwa ne egwa ne ladi tayyana kaji ne ko na shi mi fiye gwa tin tiko ne bi al-wustaq ma'ana bi egwa yin taci wa farraja bainahuma alayhi sallallahu alaihi wasallam tuji ke mutu mutu yebe mutu yebe do jani to annin da zaman cin alu aljanna rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gobe an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة yanji ci na ji sheli ganin gayu yanji walima amma walima ba tare walima na to yudu alaha al-aghniya ele waje ci shi be ga ji aji wa yutraku al-fuqara a tila tana kaji lugwa rawahu al-bukhari wa muslim babu al-mulat babu mulatafati ga an sali ibn sa'id da ba salib ibn sa'id radiyallahu anhu kuje da min qala ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ana wa kafilul yatim fil jannati hakada ni bi ga ne tan e kungiye ne an ya fi aljanna bo wa shara bi sababati wal wusta wuti di shara bi asbaba e gwa ne labi tayana ko na jimi to e gwa tin ci ko na walwusta gangani da ya gwayan tashi wa farraja bainahu ma wucu jikiya wucu iya gani bi doshi hanni rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gobe hadisi lallahu ga yazo da ku giye ko alam yajidika yatiman fa'awa no ile ashan ne lahu ga alim sa sallallahu alaihi wasallam to ki wuce iliyo yatim wa yi muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ni mi sai maza kirkijo e eh, ya zaje ngi cigi to miskini e yuji kungi eh, zai nga baba wa jan ajeli ka imu jimbali gina ba won shiga yi o e kunjo e kungi wa gai walama wace wa aljanna wace waya gu wace wa albarka rayuwa bu sai zagun ekugi sai yujegi sai kinkafu sai zautiwa sai ya kufi biyu sai dabiwi sai cire mata galuwa yuka shi ma zai ci bi na kuma dukiyu na gagu ya babu na umalawa cana ɗaya eh, da galuwa jiki ma galuwa ji lalace ma wale yi musulmi shi magaskiya goyi je to emi na ja to ebu a da kun ji yona emi yo fa ne ji en gominati na ja to ebu e kun ji yona church je bi a che bi a do ti e bi a che kun lo church a che da di ti o a che da de o amma an ga wani orphanage zai ba na su kayan gwamnati ci mina abin nono wani wani an ta wani ya sayar ya kawo an eh makaranta ko yalo ehe ngole waje mu bako lalu waje woro lalu waje da lalu waje biskiti lalu waje ngici lalu kai kawai gai to dai wa sheka da fix lokaci da ka minti ya ben fil ben ne fi alheri ne amma ne ba ta suku yelu batan yi to ga jan ne ba so ga de yo so aje kun ja ne kya mafiyo ga kya ma mafiyo ga hanju yin yoya hanju nan allah samu dace an abi rara ta radiyo allah wa nu kala kala rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam a nabi sallallahu alaihi wasallam sharru ta'ami ta'amul walima yan gici na ji shere ganin yan gici yan walima na yudu allah al'azliya yau da ci jaga yi yo wani yutraku alfukara a talata na kashi lubagi da wawul bukari wa muslim aga ajiyar neman lokaci ka bi da nan invitation dana police yi jibo soja yi dabo kawai da famita wa gadan a kake a gadan yan yi ciji nan a sagi a ke gizo a kuna kina ku da ceya a ji almajiri ji ne wajaji zan ya ja talaka yi ji ne wajaji zan ya ja yanzu sakandiri ne zubo ba abu ladi ta jiga na so shi ne wajaji zan ya ja wani yan naji jikiya yan naji ji ko mun gane

ẹwọ́ kí ìwé ń ká zàkárẹ́ ìgbọ̀n ló lẹ̀kúnká fẹ́ di kí mọ lẹ̀kúnká fẹ́ ṣọ́ọ̀pù ṣọ́ọ̀pù ló mú. aga ne ko amma lamita ya jimbe da a gaba cewa da sai labari ba gawun ba kaza gawun ba gáwọn gawun kaza gawun mota kaza gawun iri kaza ba buwaki mafi a daga ndage ga kaza ko za kaza ga kaza je kaza waje za kaza ga kaza je ya gina ya wọn kiyo wọn wa shi da nan wa ju kiyo wa ju miskini mutu. lánàá tí ìmọ̀ díkì jídú kí ayé bàbá wọn. kákùnà mẹ́ bàbá yìí dẹ́gbọ́ náà lọ́gbà ájí mi bàbá ayò àti ẹ̀lúza. bàbá yìí jẹ́ àjẹ́ yìí ló lànà òun àbí rẹ̀ kókè tí yí dé kálà náà àjùgbọ́n ń kú lóhun dẹ́gbà. àti ẹ̀mí ló ti rẹ̀ tiẹ̀ lápòjì láàjọ òun yìí má sọ́jẹ́ fi di ní tábú òun yẹn ndo ki o je to wo so je tawa en ji ki ne da ga ji ke ne ku do ya ce la hun e da ga ti tv le la o fitu wudu du du lo tu e da ji ga le ti a no ne gwa ta no ki wo le ko ene mi wa bi ji ga na bu ko zan do ci e ku gi na wa jani be ne ku je mu so yo re bro du ja je yo en ji ne ti pi tu zando ci kim brodu janje le gine ci fi tubu zando ci minu pa wani ngaji kiyo zando ci minu pa wani ebu ebu ebu na janje lina e gine shi umman ngaji kiyo nga fi tubu undi to da lo pana yi ma fe tri ti o ja yusu na so kwa Hmm?

responsibility wanda wani zai ni ruwa ke lotun da gani bai nan ne kafin fiki wanda ci kai ba bi an hada na to a kafin shiru ta ci albarbaro jizo yige ji fiki da insha Allah ta lawa bili a gai insha Allah ka gane babu wasiyati bin nisa babu ne ga yace yanzu jiwo sai ci rubayin zagi ne ma na ji bulo bulo ban zagi shi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من دلء وإن أعوج شيء في الدلء أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كان يأمين أقول كان رضي منها آخر رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا يجب وصية تلك لبين زعجيش فإن المرأة خلقت من دلئ يبقى ناجين زعجيش تندق بانجو وإن وجه شيء في الدلء أعلاه yana majin kwato gami ne ya ba anjo ga ina to ga latu gan ta fito nan fa in zahabta tuqimahu wa ga ga ga banji lawo chuluta kasarta huwa guji kiyo wa gudbi wa in hu. wa bagu yayin a ta zuku lam a wa juma ku ta gwai kanagi fa tawsu bi nisa'i khaira ya jo sai ci kirki lo bayan zagi rawahu bukhari wa muslim yana hadis mai wani kiyo wani zagi ci yu daraja ka ji wulatanci man aga gangu ne ga tumne ya ji siyo ya yi ya ga ji uzan ba ma wani fahimta ko ga an juyo da shi ya layi limiyu da sauransu waga ya ba ya yi yau yi yau fi yau tufu wufan layi ba da wu yau ilimi je lokaci yu ba za biyu a ci zango ciyu ba ta yin na ji wunda mini na ji wa ji biyu nan wa ma sai yi mutunca da sauransu ma kake da yayin kashin ka gane umaji umaji bi ba suku jankuri ana biyo rarata radiyallahu anhu qala qala rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ga la yafruku mu'minun mu'mina mu'minin gam na mu'mina fomu e bauga da yu fomu in kariya min akulukan nga da tabi'a lokacin wayan na fona radiya min ha akhar ada tabi'a da bana ke da jibe nan tabiya da bane yi meji mu ci ba wayanin ya san zani ya ka gangan kaza ji kaza na to ajani ko amma di san in ga mu ke ji ji ba nan ga gushi anya ko amma ji di faro no wala ji jon ga ci bicin na su akwai ji wa di gushi ga wayu kashi wa ci zuba wa ci kaza kaza yin ji nan wa ji to je biya wọ́n jẹ́ làásùn wọ́n ní ẹni pátá di sí àrùn ẹni pátá di akàmáta the inú wẹ̀ mẹ́jẹ problem yìí nínú kú gá gaskiya inú wẹ̀ ó mẹ́ yìí kàn sẹ́jà àmọ́ ń mọ́ kàn wọ́n takata zọ́ àwẹ̀ wọ́n sùgbà àwẹ̀ wọ́n sọ̀jẹ́ àwẹ̀ nga majiji awo nga lawo nga di kazo nga jengici awo nga waje sunna biyo nga kazo nga kazo nga kazo wato ci wuce ne wato la kuma wato fadi yanda sanu jina ko ji ana ko wuce mallawo ga ya jiki an ya ji wata gyara ya amma mutunci ma lugwa wuwa ga ni i love you ina son ba laifi bane a ga annabi man ahabun nas ilayka zuwa wagon annabi gan aisha inu ne aisha ne wa saka wacin loje shi gift be yi ibn e annabi ga tahadu tahabu ete to jira ka ko ji gane ko ji san in yi wannan wa lokaci ko ga fe da duniya fe bazanin alif za a san da mai janci ni ji gane ko lokaci mu fe wa da yimi zozo no problem eh mi we na na wa anibe anibe ume fi azu kan da ci washe shi wato falalu shi ya ka nan nan wani daraja na waje je mun bune kai one wai malama two wasa three wa jikazan four wa maka five wa magba six ka tne mi lawo ne waji ganewa seven ka ka ruba da alalo ne kina sai lozu kawai gaji ule si jinde ngaji kiyo ngaba tan amma kawai za mu je yi lega muna mu yi wusta zuwa yi nan ya en doro yi je fundo har daga ta sai jo ba mu ka hadda lashi yo bismillah inno inna liji alayka hakkan li alika alayka hakkan wa zurika alayka hakkan ngo yana ko galugo itali bi ilimi kwa zo wo ini we sofa ku wo bo ma ini lawu go lawu go je wa che ka wa che wace kawai send a message wace kawai you credit gobiyo wace kawai gan nan na guta gaza moto ko guta macin mai bidi za mutu le jiye ya mulu cuta in muga fa in gajiye ka a e, gaskiya wallahi waka ta na finge ka a e, gaskiya wa magin na kuno wangi ba ni gaskiya ko gaskiya alhamdulillah ko da alkin Allah ya miki albarka ne ni fa nun ga da kimbi ciwo ciwo jinan gahu àmọ́ òwe eyín alheri ilé àlèhèrè ilé àtẹ́wò ní àtúbìsí wọ́n lé látọ̀tọ̀ olùfọdúnlá bai náà ga kafin ji abai bane shehu da lajiyawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk